Babban jojin kotun ayyukan mai ritaya Suleiman Galadima ya yi bayani akan fara zaman kwamitin sauraron ƙorafe-ƙorafen cin zarafi da ake zargin rusasshen sashen rinnai 'yan sanda na SAS da su. Wannan Kakakin Majalisar Matasan Najeriya Mubarak Mijin Yawa da ya halarci zaman kwamitin mai zaman kansa na farko ya bayyana gamsuwarsa da tsarin kwamitin. Kawo yanzu ne gaskiya tsari ya tafiya yadda ya kamata don ko kafin a kawo wannan mataki na gani kamar babu hukunci matasa sai da muka daga murya muka ci ana abu don matasa ko me babu hukunci wannan dalili yasa yanzu gani suka ce ya yi considering wannan abin ko kuma ya shigo da hukunci aka samu hukunci na matashi da ke matasa ba ta kasa. Na kuma mun bincika a matakin jihohi wasu jihohi su ya adoptin irin wannan tsari sun shigar da matasa ciki kuma har yanzu akwai jihohin da muke samun tangarɗa wajen samun wakilcin matasa a cikin wannan fannin kuma ina fatan wannan dama da na samu ni zan yi yawo bari na da jawo hankalin su bari cewa an saukar da the same structure da ke a national level da har matakin jihohi gaba. a bangaren waɗanda suka shigar da ƙara frank ubaji daga jihar cross rivers ya ce ya fuskanci cin zarafi mai tsanani a hannun jami'an sashen nan 'yan sanda na sas rusashi a lokacin da aka kai karar batar wasu kaya daga hotel inda yake aiki na Dauta. Yana kan aiki aka gayyace su zuwa charge office ɗin 'yan sandan jihar inda jami'an suka masa tambayoyi akan kayan kuma ya bayyana musu cewa ba shi da masaniya aka kama shi tare da mai da shi sashin sa tare da ɗaura kafafunsa da hannu a katako kansa a juya ƙasa tare da dukansa sama da sa'o'i uku kuma yana neman a masa adalci. Duty order two police on the 11th of April information came that some items was missed which the case was took to the central police station, police station. We were there, the investigation was taken, and they asked us if I know anything about it, which I insisted I don't know anything about the missing items. On there, the statement was taken, and after the statement, they detained. The case was transferred to Oman Ariki On there, SARS for torturing. Shima Mr. Bello Akubiyoko mazaunin Abuja ya bayyana cewa albarushin 'yan sanda ya same shi a lokacin zanga-zangar 'yan shiya a gaban shalkwatarin nan 'yan sanda na Abuja. I never knew that there was a protest going on. I got a stray bullet at the early stage. I never knew what happened to me. It was less than two minutes minutes this thing happened, people started running because by then people were coming to work. An dai fara samun korafe-korafen cin zarafi da ake zargin rusasshen sashen nan 'yan sandan SAS da aikatawa tun shekarar 2017 bayan wani matashi mai suna Shegun Awusanya ya fara gwagwarmayar nema a kawo ƙarshen SAS din a kafafen sada zumunta sakamakon zargin su da kisan gilla cin zarafin al'umma kame babu gaira babu dalili karɓar rashawa yin lalata da yara mata da dai sauransu. Halima Abdulrahman Murya Amurka daga Abuja, Najeriya. diría